mai albarka malam ka yi bayani akan abdu da sabulu Kuma idan mutum ya yi sallah hannun shi a tafi sallah ta ɓaci ne koko ta yi koko ladan da yake samu na cikar sallah mutum ya don yi jam'i hadisai sun bayyana da cewa mutum ya sallah cikin jam'i ya samu lada karanci 27 to zai rasa wannan ladan ne ya sanin a sallah hannun shi a tafi الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته babu shakka kwanan بيان mun bayani muhimmanci dora hannun dama akan hagu cikin sallah shi ne wani rubutu ke cewa shi da mutum ya sadaro ya saki hannunsa cikin sallah sallar yi ba ko kuma ladar ba ta cika tambaya biyu ke nan ko tambaya ta farko sallar ta yi ba ba samun saɓanin wanda ya saki hannunsa cikin sallah sallar ta yi ko ba ce ba samun saɓanin ba kakkaf ma da sun yarda cewa sun ta yi kuma shi yasa muke cewa kullum kar a mai da irin wannan mas'ala matsalar yayayya sallar ta bai karɓa ya karɓa me yasa za ku za ku damu kanku da kan wani da ke kayan ka rike kayana in ba ka gamsu da ba ba jayayya ba ɓata lokaci a gaba ta biyu ko tambaya ta biyu sai ce ko wato ba ma suke hannu ba ko dora hannu a kai aka kai sallah sallar ta yi duk inda za ka ajiye hannunka ka ajiye kai sallah sallar ta amma an samu tawaya na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ba ta cika ba domin sunnar ba ta cika ba ai hadisai sun inganta sosai cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi qabdu yayi wazo haka ne qabdu shine ka rike ka dora wazo shine ka dora duka manzon Allah yayi kuma akwai hadisi a in baka san su ba ko sunatu salatul nabi ka dauka duk wanda yayi bayanan su a cikin shakal bani rahimahullahu ta'ala ballan sana an kaje bukari za ka samu an kaje cikin sunan za ka samu an kaje cikin misali za ka samu kai karshen ta a cikin muwafa imam malik akwai hadisin kabri akwai hadisin kabri akwai babi ma musamman ya maka to abin ka kai ci shine musulmi a ka na musulmi ka san da wannan hadisi kace ni ban yarda da sabon da kake ba wani matakai ne guda ne sunar manzara sallallahu alaihi wasallam ko sunna ce kauliya ko fi'liya ko yayi furuci ne yace ku yi ko kuma shi karan kansa ya aiki. haka ne ko to manzara sallallahu alaihi wasallam ya aikata hab ba a taɓa samun shi ya fito hannu a rayuwar ba a taɓa samun shi ba wanda zai ce ba ka taɓa samun shi a aikace mai taɓa saka hannun shi ba dora yi ko kuma kowa ya san sannan a kulice kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa in za ku yi sallah ku dora dama akan hau to dan Allah bai wanda da kike so to yanzu ku ga akwai hadisi aya mai inganci aya mai inganci akan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi kulici in za ku yi sallah ku saki hannu akwai akwai babu har duniya ta daɗe wannan hadisi sai da za ka tashe shi da kabari yanzu ya faɗa ya kuma a baya ba a yi wannan hadisi sannan a aikace shi bai sake ba a fulci shi bai faɗa ta sake ba to yau shi za ka je kuma duk hadisan da suke kafa hujja su wallahi ne lalibai ne kawai cikin duhu za a zo a kawo maka hadisin al-musibu salatahu a ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi sallah wajen su uku sallar shi baki sai ya ce mishi to in za ka yi sallah ka kyautata a bazarka ka tsaya ka yi kafka ka tabbira da irabi ka yi rukuri ka yi sujjada ka yi kaza wai a cikin wannan hadisin ai bai ce ka dora dama akan hagu ba wannan ba rarrabe bane ba jama'a ga hadisin karara tun ya dora kuma ka zo kuna ladabiya ai bai yi ba kuma a cikin wannan hadis al-musi da salati ne din wanda ya gona na sallarsa ai ba dukkan abubuwa da ke cikin sallar manzo Allah ya gari shi da saboda haka muke cewa bai kamata a ce mutum ya sani kuma ya fahimci dan yin haka yana nuna cewar a bisa son zuciya bayan ilimi ya iso gari a yanzu ilimi ya iso ka san hadisi bayan ilimi ya iso gari ka ga yadda manzo Allah duk yake yi da zo ka ce ni wannan sunnar ban yadda da ita ba to wannan akwai matsala sosai sosai jama'a mun gane saboda ita sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko man kankanta ba ko sunnar babu babu wanda ake mayarwa ce wannan na wannan ban yadda da shi ba kuma shi wannan ya shiga kwakwalwa amma idan mutum ya saki a bisa jahilci bai sani ba wannan fama ne to shi din ba ya ce da bin ilimi ba shi ga bagashin na yawar da ko'ina ba wannan shi ne a takaice kan da shi shafi sadaro amma kan da ke fito a akwai abubuwa da suka dame mu yanzu kwanan ba mai magana kan gidajen marayu da abu muhimmi a nan ka je ka tsaya kana bata lokaci a kan ya saki hannu an gane jama'a saboda haka kan ruwa da kananan matsaloli kar da ɗauka su ne matsaloli da jirgin su kashe lokaci aka babu da asibiti muna neman mataniki ka je ka tsaya to ba a yi ba a yi sadaro ba a yi kabdu ba a je a yi shekara ashirin talatin kawai ana ana surutu a kai an kasa zamu mafita to Allah ya sa mu dace amin dokta Allah ya saka da alkhairi a mai tambaya ta gabe shi salamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya saka da alkhairi mahaifinmu ne ya tsufa kafin ya rasu har ma baya iya yin azumi to ya ba mu labari wani lokaci can yake fada ya ba su labari lokaci dan direba ne yana tuka mota ya kada wani musulmi ko musulmin ya mutu amma da yan uwan wanda ya mutu sun ce sun yafe masa amma azumin kafara da ake bai yi ba to malam yanzu suwa suke da haƙƙin yin wannan azumin inda yanzu shi dai baya abu biyu ne abu na farko mahaifansu ya tsufa kafin yanzu bayanin da bai fito sosai ba a nan shi ne ya tsufa ya bar wani bayan basu kan wani azumi da bai yi ba kafin ya rasu idan har ya bar bashin azumi a ƙasa to dole ne a rana masa wannan azumi da zuma za Allah ya ce fa dai wallahi a haƙƙo bil qada bashin Allah ya fi cancanta a giya saboda haka ina ba su shawarar su nemi bayani bashin azumin kwana nawa ne a kansa tunda ya kuma bai yi in an gane wannan azumin a ɗauki masa ɗai kenan na biyu mahaifinsu ya kaɗe wani da mota har mutumin ya rasu kuma babu shakka fara ta kama shi bai yi fara ba har yi rasu yanzu haƙƙin fara na kan wa jama'a mun ji ko so duk mutumin da ya kashe wani a bisa kuskure so punishment biyu ne a domin haƙƙi biyu ne a kai akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane akwai haƙƙin waliyan mamacin sannan kuma akwai haƙƙin Allah wanda ya halicci wanda mamacin haƙƙin Allah shi ne abin da ya wajaba a kan shi wanda ya kashe wani haƙƙin mamata shine abin da ya a kan ƴan uwan wanda ya kisa muna ganewa ko haƙƙi biyu ne haƙƙin Allah ya a kan wanda ya kisa haƙƙin ƴan uwan mamaci ya a kan ƴan uwan wanda ya kisa da wannan ana fara da sarki ya rubuta shi a rubuta da girma inda yake wa kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai kamaci mu'mini ba ya kashe dan uwansa mu'mini ba ce a bisa kuskure wa man qatala mu'minan khata duk wanda ya kashe dan uwansa mu'mini a bisa kuskure ku ko punishment na farko fa tahriru raqabatin mu'min wannan haƙƙin Allah shi wanda ya kisa abin da ya waje ba a san idan yana da tsarga ko wa ya yan tsara kuma dole zai wasu zanto mumina da kalima da rama ونسبة النبي ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا za a biya diya na kisan kuskure da za a bai wa ɗan uwan mamacin wanda malamai suna ta kawo cewa raƙuma ne manya-manya guda ɗaya za ka bayar raƙumi ɗaya ɗaya har ba shirar wasu da suna daɗi da ba Allah ya Saudiya a Saudiya kaga ana ta gargaci da su duki ko samarin Saudiya sun fi kowa gargaci da su amma akwai kiyayewa ba ta ba ba da komai ba don kasar aljihun da zai gyawa za ka ga mutum ya fallo da kudu a kan ciki ya zama kuma ciki da gasu na kyau to amma idan mutum ya zo zai ginta idan aka ja birkin sai abin ya ba ka mamaki musamman ma ta aka zafi da su ito suna tafiyar su a nan tsaye ko ba gudunka sai dai ka tsaya in ka fice kuma da ke gaba hmm. wani sa ake zaune lafiya hukuma ta biyu wadiyatu musallabatu ila ahlihi illa an yasaddaqa za ka biya biya ga ƴan uwan mamaci ko wani ya mamaci sai dai idan suka ce sun yi sadauka sun yaki cikin rafa to wannan mai tambayar ya ce sun yaki ya ce sun yaki ya ce sun yaki sauran kuwa ne ko abin da suka yadar shi ne abin da ya waje ba a san ɗan uwan mai kisa amma abin da ya waje ba a kansa na ƴanta wannan ku yaga yana nan ba a yare don ba wani ka ƴanta wannan sai Allah so yau babu bai babu kare shi Allah madaukin sarki ya ce idan mutum bai da baiwar da zai yanta ya ce ba mallam ya ji ai a raha duk mutumin da bai sami ku ya ga zai kanta ba ya ce ba su ya fi wata ta biya a yi zai azumin wata a jere option ɗin ki da kan guda ne kuka ɗanta ku yanga kuka da wata biyu a jere ba fashi kwana 60 kenan idan kai tara sai ka zo ka karya shi kenan da cewa sun zube za ta fadi fresh rai ke nan fa musulunci rai ke nan da kuke tawa bane haka yake a musulunci rai na da ne sai dai akwai larura akwai larura wanda gare da amma babu larura ka zo ka ka tsallake yini ko rana to shi kenan dole sai ka fara da fresh to wannan ne wannan bawa Allah wanda ya kada wani har ya rasu bai yi ba to yanzu me za a kan waye wata shi ma ba shi na akan sa dole shi kan biya wa daga zai biya shin ya halarta a rabawa ƴan uwan mamaki a bai zata an gane ko tun da a ce to shi kenan tun da mun shiga ne ɗaya alfa mu raba kowa ya goma goma <laughs> haka bai yi ba domin sharaɗi ne Allah ce mu ta ya yi idan an yi goma goma ai yi mu ta ba ba a yi su a jiri ba ba za su ci ake zo kuma a yi su a jiri saboda ɗaya ɗayan da kawai zai gudu ciya ne kwanan cikin ana can cikin wata ya gama goma wani ya turba ba zai yi ya mana da ba cewar ta yi hutun da ake yi ake so wani ɗan in yi fara yi goma wani ce ya karɓa ya tura ba mutum ɗaya ne fi a وما دليل في حديث عائشة رضي الله عنها أخذ البخاري المسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم سوى من مات وعليه الصيام صام عنه وليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه دكتور سكن ديموني akwai bashin azumin a kan sako da fatarci ko da tafara ko da menene wani isa da zai yi Dokta Allah ya saka da alkhairi. A tambaya ta gabe ce assalamu alaikum Allah ya biya ka malam. Yace amin Allah ubangiji ya kara maka lafiya amin. Malam shin ya ya halatta idan mutum yana makwabcin masallaci ya zauna a gida ko ya bi jami'in da an sa na isar mar da sakon komai da komai ya zauna ya sallar shi a gida. ya halatta masu ke sallar jama'a na masallaci daga gidansa tun yana kusa da masallaci ta ta bi a mafi inganci magana ta. a mazhabar maliki akwai sassauci a mazhabar hanafiya ma akwai sassauci amma sauran mazahir da yarda ba kuma shi inganci A gane ko to idan kana jin speaker kuma kai dan Najeriya ka san yadda wuta take a Najeriya kayi raka a biyu shi aka ɗauki to za ka bi sannan ita sallah idan sallah ta jama'a za a yi an fi so malam saho su haɗu ne ba ba wai wannan ya tsaya a kan kamar da muke sallah na jama'a akwai gyara sosai alhamdulillah duk wanda suka shiga ahlus sunna ba za ka sami su da nan kurakurai da yawa أهل السنة سنة سنة كتير سفوسية بزا سنة كسوا أما تكين تكيسي أن درجاتي أقوس أنت بقى سنة سنة ذاك ده مسيب ديو أنا وتم أكو أنا حتى ذا أكثر ثلاثة وأنا أتى سنة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مخصوص أبو بيت يا ماما صفو صفو غاز وجاء ربك والملك صفا صفا حتى ينعم الحائط Akwai kai kana gidan kwace yana gidan shi sannan kuci kuna sallar gari ba na a mai tambaya ta gaba ta asalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya saka da alkhairi yake tambaya tambaya ta ne. mutum ne yake da mataye guda biyu da uwar gida da amarya ranar kwanan uwar gidan sai ya sata hanya sai tafi gidan amarya kuma ya kwana da amarya har ma suka yi tarayya a wannan daren idan aka samu ciki a wannan daren kuma idan ta yi fada to ya matsayin wannan dan an kwana an samu ɗa mai sunan ɗa wato shi mai gida abin da ya kamata mu gane jama'a shi Allah ta kusa yana so mu shi adam da kan mata shi zai ji wa in kuntum in kuntum alla ta'dilu fa Ka kaso ba za ka yi adalci ba ka daure daya adalcin na kuma sai aka mana sauci aka ce a abubuwa da zahiri in ka raba yi wacce kwana uku wacce kwakwara ka kawo a gaba wannan english wa wannan na english wa ba za ka sai balabin a nan ka sai english wa an gane abubuwa da zahiri aka ce wuri amma an mana sauci abin da ya shafi kauna da soyayya da cikin zuciya ba za ka iya bin zuciya saboda haka an kai gefe twenty ba wannan wannan ba ne a gari an kai gefe twenty ba ne amma karka bayyana وشفنا عليك ولن تستطيعوا ba تعملوا بين النساء ku حرصوا باقتصابة كتير أبو يآدم كان ما game da abin da ya shafi ƙaunar cikin zuciya ba ko da kuna da ya kai manzan Allah adalci ya yi iya ƙoƙarinsa ya raba wa matansa ƙaunar daidai wa daidai a cikin zuciyarsa sai ga ina aisha ta kuma Ta sai kuma ga ce. ya ana abin da nake yi karka kama ni da abin da yake hannun da bakiya shi ne ƙaunar da soyayya to shi wannan bawon Allah wannan ranakun da ya raba dole ne ya kasance ya hada saurara dole batun ya sulale ya ce ya ɗaki a wannan ranakun gaskiya ya ne gaskiya ya yi amma ba shi ɗi ba ne ba a kan cewa kuma ba zai yi tare da wata iyali ba zai yana mutane zama wani masharaɗi kai hatta kwanciyar ma ba a raba ba. tsari abin da rana kuka ake raba yanzu kana ɗakuna ka raba musu kwana uku sai ka shiga wani ɗakin cikin kwana uku sai ka samu su ɗaya da ka koma wani ɗakin sai ka samu su uku ka yi laifi wannan ba a kama abin da ke dole sai ka adalci shi ne wajen rabuwa saboda haka halal ne ga mutum a cikin ranakun da karama idan ɗakin ka ne tozo wanda ya faru da babu laifi amma laifin shi ne ya zanto ka ji dare ka tafi har ɗaki ka shiga cikin haƙƙin ka shiga cikin haƙƙin wancan ba ta rage muna fata an gane saboda haka wannan dan dan halal ne bai da matsala wallahu ta'ala mai tambaya ta gabe ta salamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi shi malam akwai laifi mutum ya shigo masallaci ya samu shimfiɗar masallaci mai kyau na shi kuma sai zo da duma ta shi kuma sai kada shimfiɗa a kan ya ka yi laifi da ba masu da cikin aya ne amma wannan wannan tambayi suna da muhimmanci shi yasa da mutu sai mun bada ji da muka ba da ni a mutum da ya shiga masallaci akwai da kuma su sai shi da sabuwar da kuma su ya shiga a yayin da ya na ji Ah, malam gaskiya rani magana kan masu rubuto tambayan nema kaga wannan takarda ce ta wani harkar da ya ne daban kuma tambayan da ya rubuto mai muhimmanci ne duk wanda ya rubuta wannan tambayar ne mu takarda mai kyau sake rubuto ta gaskiya ba za mu karanta ba sannan duk wanda zai rubuta tambaya tsakani da Allah nemi takarda don matin ta abin da yake so ya tambaya a kansa ba daidai ba ne yanzu misali ta takardar da za ka yi amfani da da za ka yi data banki ya yi transaction kuma takarda ya ɗauko zai rubuto tambaya kawo kaga bai dace babu girma mu tambayar ita kanta akan wannan abu saboda ka mu gyara yau rana ce da za mu gabatar da kwamitin marayu don za a kaddamar da shi yau cikin ma kafin ma in gaya musu akwai da ya kawo a leshi ya ji goma ce a ɗin kawo marayu fi sabi lai Allah za mu yi kawo shi shugaban kwamitin marayu domin ya ga wani ma kawo fensu da naira ashirin ya ce shi ma kawo wa marayu ɗin abinda nake son yi magana kai da Allah kan maganan wayan tsakani da Allah kullum muna karatu sai an koron magana mai mahimmanci malam na ya kaji wayar wani na bugawa a nan kuma ya batta ma ta yi ta yi kafin ya kashe mu ji tsoron allah muna da abin da za mu kasa ya ɗauki sabis ɗin wayan gaba daya abin da ya sa ba ma kunnawa saboda ana live program da yake nuna wa duniya lokacin in an sa shi kuma zai katse wancan ɗin kaga da yawan mutane ba su amfana da abun ba shi sa muka bar wannan abu yana da kyau kowa zai shigo ɗayan biyu in kana da gaba gaba nan ne da yin ko kashe wayarka ko ka sa ta plan mut wannan shi ne a bayan mutum da ya sawa a salin don ko ta an kira shi ba za ta <coughs> reflecting a nan ba amma kana kusa nan gun za ta yi za ta ta tana ta shiga cikin recording din ma da ke yi don Allah mu kiyaye wannan abu mu gyara ta daraja mu san da muka zo abu mai mahimmanci ne ba da fatan Allah ku ya ce mu Allah da tattauna san kuma da zai fata kalma da kan marayun ba kafin shugaban ya zo ya don farfari magana sha eh, ya tafi da ci malam ai karatu kamar goma saura ko minti goma ko minti biyar sai a tsaya sai shi ya ah, bayani ko malam ya gabatar da abin a madadin kawai Allah ya ne ba ne aiki ne a ne da muhimmanci kwana biyu da suka wuce ina da kuma magana kan rayuwa amma za ki yi kamar ba su nan sana sosai ba kuma ga shi sallah tana mazuwa kusa na tabbata yanzu kowa ta wanda yake da yaro ko an riga an wasu tare an gama wasu tare wanda ma ya kama ba su wani abin da ya kamata su ba su da wani kuma saboda haka ba ma da ne ka kuɗi ba kwamitin suna cewa duk abin da ka mallaka na tufafi idan bangaren mata ne a kan kofi a ko gari ko hijabi za ka iya kawo idan bangaren maza ne ka iya kawo shadda ko plane haka da kaya da sauransu ta yadda insha Allah ta'ala aka da yi kuɗi za a yi ɗan kawo kan bara na tambaye su ce malayu nawa ake zuwa a kasar ce wanda kai dubu biyu da ɗari biyar a nan garin wannan gaskiya jin aiki na buƙatar jama'a a shirya shirya da mutum da zo da shiri ba yau da zan su gobe kwamitin malayu na ji da sun zan su gobe duk abin da mutum yake shirya baya gobe kuma sai a shirya na musamman mutane su tau da shirin su يجي الدنيا يكون صلى ثم ثم بك كل شيء واجب كده هل ان شاء الله عامل خالص لكن هو رام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا الظمآن يحسبه الظمآن ماءً يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صار الكلمة والله عليم بما يفعلون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وبعد هنا كتب وجاءت أن عبد المشركي من قوى من قومي ليكون المسجد na goma sha uku daga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar da musawa Allah mana da sarki muke fata ya gane mana ya dora mu kan daidai idan ba mu sha'afa ba a ayoyi da suka gabata mun yi bayani akan hasken shiriyar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyar mu'min wanda Allah ya kamanta da fitila ne kan haka ne daga misali kuma aka yi bayanin cewa wannan hasken ana farsa a cikin ɗakin Allah ko kuma ɗakunan Allah masallacin Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ba da izini a ɗaukaka su ginawa da tsaftacewa da sanya tulare da sauransu har mu yi magana akan abubuwa da suka halarta a yi cikin masallaci da abubuwa da suka halarta ba Allah ya ce fi buyutin azina ma ko an turfa na muka tsaya ka karatu mu jiya ko to za mu daura insha Allah ta'ala daga nan sai Allah ya ce wa yuzkara fiha ismuhu Allah madaukin sarki ya ba da izini a ambaci sunansa a cikin ɗakunansa cikin masallatansa. Abdullahi na Abbas رضي الله تعالى عنه يما سوى يتلى كتابه أنا مثل أكرت القرآن شيء الحديث شيء أمر رسول الله حديث من الله صلى الله عليه وسلم عن شيخ صحيح البخاري يما سوى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملائكة ما أحب أصحابه وإنسي جماعة يتفحوا أسكن آيك الأرض سنة كانت القرآن من جنوة سنة مدارس القرآن من جنوة فأتين من نصوى كانت القرآن يتفحوا أصوات الرسول ثم أنا أتكاب لي كما تمرايا حلقة حلقة كما صلاتي بطيقر حتى تفحوا القرآن من جنوة آه amma ba da malamin qur'ani kawai ya zauna a samu wata rana rana da suka rasa a alqur'ani mai girma kowa da magidanci da matashi da yaro da babba kowa ya zo a yi da'ira kai ka karanta shafi da kai ma ka karanta ka da magarba da shi ya wata ba sun yi a cikin masallacin nan ba amfanin sa da yawa masu hadda ta wannan kuɗi su gari masu gyaran karatu suna yi wasu karatuka musamman da dattawa yi haƙuri musamman da tsawon da ba a yi karatu ba tun da da amma yanzu ana yi karatu to yanzu karatu na jiri ya zo wani abu wanda ko idan an yi a iya a wajen neman lahira ba a kunya jama'a kun fahimta wallahi tallahi wajen neman lahira ba a kunya ga karbi yaro a gefen ka kai ma da farin gefen ka zo ta zauna wannan ya ya ya karanta mai kyau ka jajjaba yadda ka iya ka karanta inda ba kyau ba da zai iya maka garin wannan gyara ki da ake maka suka ga karatun alƙur'ani mai girma naka yana kyautatuwa sai ka ga da Allah lafiya gobe kiyama wallahi da wani abu kunya ne ka je ka da Allah ba ya fara ba wallahi ana ganin wani fagen wani malamai ne ba ruwan mu a tajirai ne ina cikin kabari ba cewa to kai dan siyasa yi kuka tashi da ko da malami wallahi ba wannan kana zuwa tambayar da za a rabta maka man rabbuka ma dinuka man ko kowa abin da za a tambaye shi kenan kuma dole shi ka amsa ka ce a ni dan majalisa ne a wallahi ba za a ci ba sun bada fata an gane saboda haka karatu alkur'ani mai girma yana da kowa da kowa wata dara suna mutum ma bai da illa da nazalat alaihim da fatin sai da zuwa ta sauka gare su wannan kalma kawai ta shiga sannan rahamar Allah ta zo ta lallabe ku sannan mala'iku su zo su yi muku gani sannan kuma Allah ta dauki sarki ya ambace ku cikin waɗanda suke tare da shi mala'iku a sama to wannan fadala ce ba wa yuzkara fiha ismuhu a sunan sunansa cikin masallatan سيدي يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وانا وقت مش مجيب آية سنة لم بالغدو والآصال أما إذا كانت يسبح بكسر البعض توقع تلك يا زمان دولة تطلع كان رجال زمان مرة فهمت وانا قراءة جدا أسكين يسبح هو أتيت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال بكسر الباء يسبح أقالي إن كي بكسر الباء هيك طيع أثر ركاع إذا كما كي بفتح الباء يسبح له فيها بالغدو والآثار هيك طيع أقالي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى سوى يسبح فتح الباء كذا صفر يسبح فتح الباء كذا صفر إذا musabbihu din nan kalmar nan ta musabbihu ka sa masa fatha ya zanto musabbah wa yake karantawa haka رمز من ابن عادم الشامي من القرآن السبعة صف صاد رمز من الشعبة ها راويني عن عاصم وتأبوكم حصر سوء جدا سوء كرنت مسبح وله فيها بالعدو والعقل سورة الجمهور القضاء السبع ذكرت يسبح له فيها بالغدو والآصال رجع هل ليس عمك قال رجال القراءة يسبح بكثير الماء domin idan ka ce yusabbihu lahu fiha kana bukatar sa'i sa'i kuma shi ne riya dole sai ka hada shi idan ka ka ce yusabbihu lahu fiha bil hudud wal to ba sun waye ka tasbihi ba amma rija mazaje da suke idan kake musabbah lahu fiha ya zama mabniyun lima la yusamma fa'il ba amma fa'il ba galibin ka samu mabniyun lil kana buƙatar nani fa'il jama'a mana fahimtar wannan ba ana yana da bari ko idan ka ce musabba mabini wajen majhul kenan ba a mace fa'ili ba an gane ko to sai ka tsaya al'afa musabba wa lahu fiha kal ghurubi wal afa kamar wani mutum ya tambaye ka kuma to wane ne yake wannan tasbihin sai ka ce ya sai ka tsaya an gane ko Allah ya tusabbi wa lahu fiha bil hudu wal afsari rijal a cikin wannan masallatai na Allah akwai su mazaji mazaji da Allah ya kira su mazaji ba ta tafai ni Allah ko cikin sarki ki kira mutum maza ba sai ka zo ku jale ne a cikin suratul ahzab da aka ce من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ما عاهدوا الله عليه daga cikin mu'minai akwai masaji waɗanda suka cika alƙawarin da suka yi wa me yasa Allah ya kira su masaji domin jarumai da sun cika alƙawarin kai gwarzo a wurin ka ba shi da a wurin Allah mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah mai kaunar Allah shi a wurin Allah wannan mutane Allah ya ce su rijalu mazaje ne domin ma kullum qulubuhum mu'allaqatun bil masajid kullum suna cikin masallaci kamar yadda wani cikin hadisin Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari a cikin sab'atu yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu akwai mutum bakwai da Allah zai sanya su karkashin inuwar al'arashinsa gobe kiyama ranar da ba wata inuwa sai inuwar al'arashinsa a cikin su أقول رجل المقلب هو معلق بالمساج متنمي كل نزول في رسل المساج حكرا صلى الله عليه وسلم أبع كرا صلى الله عليه وسلم هنك ليش يتعش كيف ما كرا صلى الله عليه وسلم يا أبو الله عليه وسلم ينا كرا مي كرا صلى الله عليه وسلم بالي مبع وإن رسول المساج أقول لك جماعة وإن رسول المساج سوري جامعين أقول الله سبحانه وتعالى لأن قلوبهم mu'allaqatun bil munafiki Allah ya ce akwai wasu mutane da suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan kafiran nasa bil ghuluwi safi wal asali da baraki kuma kuma yawanci su da lokacin azka zikiri ana son ayyuka ko da lokaci an tabi Aisha radiyallahu anha ta yi bayanin cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحاينه ما ظرف الله صلى الله عليه وسلم جينا أبدا أن أذكر نمتسا وما أدام أن أتي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أزوليتنا أبدا أن أزيتنا أبدا أن أقويتنا أبدا أن amma kuma akwai wasu azkar na musamman da aka lalata su safi da yamma a cikin su شيخ حكي لي كم ساعه ما كان كان الصباح والمساء تسبب لك وجه المساء دي ذاك ده سموا الروح كان قبل الله سبحانه وتعالى فكرنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكن وانا اذكر ان lalacewa a cikin sauransu ba wai waɗansu su bai da zuwa suke su zikiri ba a hada suna kafa yi zikiri ba da wani suna ɗari sallallahu alaihi lokaci kuma jama'a mun fi lalacewa a hada suna mun fi lalacewa fi sabi mun fi lalacewa kan mun liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai zai ka kowaya hello Yeah, I don't want to mun fi lalace ko kuma ka ce an yi sallama kawai sai ga mutum ya duk an tarwa kare da su sunna shi hadisi ya tabbata idan an yi da sallah ka zauna akwai addu'o'i akwai azkar da yawa ka zauna ka shekaru minti ashirin kana ambata Allah subhanahu wa ta'ala ibnu taymiya rahimahullah ta'ala shi breakfast din ka kai ke cewa breakfast din ranar da bai wannan zikirin ba ko bai yi da ba in ya idar da sallah sallar su bai zai zo na gurin a masallaci ya ci gaba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala har sai da ya rana sai ya rana haka manzo Allah yake shi gida a masallaci har sai rana ta fito dan rana ta fito kuma sai ya raka a cikin hukunci kullum ibn taymiya imamu ahli sunna wal jamaa in bai wannan bakaban bai breakfast bai karu kuma ruwa irin wannan zikirin ba kamar an yi wanda wani sun mutane ku ba mai lissafin da shi Allah ya ce rijalun rijal mazaji su suke abarin Allah cikin kafinsa su suke sallah cikin kafinsa to mata ba ta yi ne a nan da malaman usulun suka ce wannan rijalun ɗin sunan sama ko wala mafhumul laqab la haqiqata amma kuma a nan gurin ana samun mafhumul mukhalafa domin an samu hadisai suke marawa mafhumul mukhalafa baya na'am galibi rijal mazaje su suke zuwa masallaci galibi su mata da yake fitina su tana da yawa ana iya samun fitina da tare da su shi sa ba cika yarda su zuwa masallaci ba sai sallolin su a gidan da su hadith ya inganta cikin sunan abi dawud na ibn abdullah bin umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qulu hunna khairul amanna gidajen sun kusa a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suka ce hatta masallacin makka da madina wanda idan ka yi sallah ɗaya a masallacin makka za a rubuta makka lada dubu ɗaya idan mace tana makka ta yi sallah a gidanta ya fi ta zo ta samu ɗari masallacin wa bulutu hunna khairun lakum har a har a har a ma, maqdis bulutu hunna khairun lakum dan a zo na lafiya jama'a muna gari ba to amma ba a za a hana bayan Allah a hana zuwa masallaci cewa aka yi bulutu hunna khairun lakum su zo su yi sirrin su a gidajen ya ji ma yawan lada kuma ya kusa a kai amma idan suka zo masallaci sai ku kore su sai ku kore su na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi yana da cikin sunan da dawo shi hadisi Abdullah ibn Umar kan yace la tamna'u ima'a Allah masajid Allah kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallacin Allah a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kulci da wannan hadisi a lokacin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullah bin Umar ya karanta hadisi sai wani daga cikin ƴaƴan da ake kiransa Bilal ibn Abdullah bin Umar wasu malaman suka ce a'a shi ne wasil ibn Abdullah bin Umar sai ya ce wallahi la tamna'hunna shi wallahi sai mun hana su shi kuma ba yana sa sahabi abin nan tabi'i ne ba sahabi ba ne tabi'i ne shi kuma ba yana son ya yi karo da fadin manzara su wasu su da masu da ta wuce, domin tsananin kishin addini yana gani a sahaba da manzan Allah ya sallallahu alaihi wa sallama ana zaman lafiya mata ba su da kwakwala yanzu manzan Allah sallallahu alaihi ya bar duniya da jiru sun bayyana saboda haka kuma ka bari mata suka zo masallaci za a samu damuwa saboda ka shi fahimtar sa mu hana su da a gidan buyutu hunna karo da hunna da su zauna amma kasancewar maganarsa ta yi karo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tamna au ima Allah masajid Allah sai mahaifin shi Abdullah ibn Umar ce ku ni ma ino ya ma hadisin Abdullah ibn Umar ne yake cewa fa sabba sabba ma sami'tu sabba mithlahu qat yace sai ya zage shi zagin da ban taba jin Abdullah ibn Umar ya yayi wannan hadisi ba malamin ku ce ba zagi wani hadisi ba ya zagi abin da ake nufi in wasu in masa albarka ina ce maka manzo Allah ya ce kaza ta ce wallahi sai mun saba yake masa albarka to shi sa ba a san musulmi ne wa san sunna in aka ce maka wannan sunna ne na wannan Allah kada ka kuskura ka nuna ta ma ko kai karo Allah ya ce wal yahdar alladhina yuqatiluna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun alim وأدت إسحاق وهو الحمد صلى الله عليه وسلم لتتنطن أن تصيبه الفتنة وتشكى من جميع تسامش أن تصيبه مع ذلك أن يكون عذاب الرحيم تسامش الله أولي مسيب الله يكي تسحى من تلك هذا قبول مزالة الله صلى الله عليه وسلم تشكى هذا الله وكفاءة تسحى من تلك هذا قبول لن شيء يلعب don girma kai sai an gyara maka da zai a ciki to me ce za a sauka ba zan iya daga hannu na sunna ce ta manzon Allah ka ci da hannun dama kuma an gaya kuma wanda ya gaya maka gida manzon Allah sai ce ba zai iya ba manzon Allah ya san zai iya amma girman kai ya hana shi ya ci da hannun dama ka sai fara ba za ka iya ba daga wannan lokacin mutum bai kara daga hannun daman hannun sai ba ba shi duk da hannun sai ba hau fitnatin da musulman ta saboda haka ba a hana mata bayan Allah mata zuwa masallacin Allah to anan idan Allah ya zarci mutum da da ta san irin wannan ta kan masu Allah ya fi na can na hukun za a ba su ita kuma ba wai suna son ta je masallaci don tsamar ibada ba ne a tunaniya ce ذات فتاة فتاة جبج ذات فتاة فتاة فتاة خيالي ذات فتاة فتاة خيالي على سيدة سيمتا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن سيدة جمع حديث سيدة الله فلا يجب أن تمنع إمام الله مساجد الله الإمام الشيخ في الوقت بيان أنا ينسي وكي كان الكبتيان ka hada ta da kuma kanka ji tsoron wata fitina don ka saba sunnar Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa kasancewar an ce da su fita masallacin ko kuma a bar su fita din idan za su bi dokoki ne idan za su saba wa dokokin zuwa masallaci to nan kuma ba za a ba su damar zuwa kuma daga cikin dokokin yanzu su da farko ta sanya jami cikakke kuma za su iya sanya hijabi a cikin masallaci za ta iya sa softan hannu da kafa masu kwaya ya bi daga cikin sharuɗa ya zanto ba ta bayyana wani adalci ba la a fuska wala a hannu wala a kwari dan masallacin ibada ne ba a ado zuwa masallaci maza ne ba a ba su da ba ya yi wani na amalu ko ya bani adama ko to zai na karko a yin da kwari sannan ba a yarda ta saka wani hannu ko na kafa wanda zai kara maka su ba sannan ba a yarda ta sa kaya mai tsada ba sannan ba a yarda ta zama masallaci tana hira da maza ba ko tana cuɗanya da mutane ba sannan kuma a cikin masallaci ka zaɓi zama can cikin masallaci mata yadda muke rigiri zuwa sahun farko a masallacin maza to haka ya kamata mata su riƙa rigiri zuwa sahun ƙarshe an gani ko da ta zo da farko Taso da farko za ta iya samun sabon farko na mata a cikin masallaci to ta koma baya ya ta akai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mas'alatin sabon maza shine gaba sahu uku na farkon nan ana farara musu rahama daga sama haka hadisin manzo Allah ya ce mafi sharrin sahun maza shi ne a same ka a ƙarshe can lalle kullum sai ka zo daga kai sai kofar masallaci wannan shi ne mafi sharri me yasa ya zama mafi sharri na farko shi yake bin sahun mata an gane ko in kai rufin mata zala kan zala ai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan shabaki da muke sawa da mata a masallaci ba su suna ba su ba su da nubari ba abin da ya dace sai an yi lokaci ma an yi lokaci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ba su da tufafi mai kyau dukkan su ba su da izar ne kawai su ba su da izar saboda haka idan mutum ya taho da izar ɗansa sai ɗan ja sama yadda zai rikici cibiyarsa babu riga ta sama kana da kwarjalle ne kawai ta kasa kuma ne ka dan jawo shi sama to idan za su yi rukuni akwai damuwa don akwai mata a baya idan za su yi sujjada akwai damuwa don akwai mata a baya har ma sai da aka koya musu yadda za su yi sujjada muna fata gane saboda aka sai zama mafi sharrin sau sauran baya ke gudun tare da mata kullum ko a irin wannan zama da gaba yanzu ba muna cikin wata mace ana karatu ba ai ba sallah ake idan mutum ya shigo cikin masallacin nan yanzu zai turare karatu a musulunci ya tabo idan akwai hanyar da zai ciko ya zo gaba ya zo daidai kusa da inda ake karatu ya fi akwai akwai hadisi mun taɓa karanta hadisin nan cikin addu'ul mutunta manzara sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana karatu sai mutum uku suka taho mutum ɗaya sai ya tattaki yanzu har da gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ya zauna can baya na uku sai ya koma mai tarka masallaci a ciki kawai sai ya koma wanda ya tsada ya shigo ya zauna da baɗan nan manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan wannan mutumin ya so Allah ya ke Allah sai Allah ya karbi bakoncin su to shi kuma wanda ya zo a baya ya ji tsoron ya tattaka mutane ko ya shiga da ya tsaga ta sahu sai sai ji wannan kunya sai ce to wannan mutumin shi kuma ya ji kunyar Allah sai Allah ya ji kunyar shi kuma wanda ya shiga ya fa ya juya ba majalisar karatu ba shi masu sai Allah ya juya ba ta Allah ya da shi rita mazaji a nan mata muni bayani cewa asali shi ne mata su sallolin su a gidaje su haka ne amma sun zo masallaci ba a hana su to jama'a sallaki ne. Sallaki idi shi ma bu mutu hulna kaiwa da hulna la sallaki idi wannan suna kuma wanda ke muna kuma kuma ya kuma har yanzu ba su rayu sosai sallar sun dai a cikin dukkan mata su kai kana da mata hudu ana ranar jajibiri ka ga musu lallai na laifin shiri dukkan gobe zan kwashe kwa mota za a ji iji wannan shi da su suna da wacce ta ce masa to ainihi ne ina cikin larura ba na sallah ba ce haka za ka shiga wannan haka ba za a laifin har ma ta ma haya da yake ranar yake duka a kasar wasu ba za ka yi sana la ya shi da musalla za ku da gidi gidi suna ganin bayan ana sana sallah me ke ce hikimar wannan izza ta musulunci izza ta musulunci shi ba hanyar aka ce hanyar da kuka biyo kuka tafi ba hanyar za a dawo ba don kawai za a yi kisa garin ne ba ki ɗaya kawai kawai ina musulmi ne a ga yawan musulmi kuma mun gani wannan manufa ce girma kai har yara kana da kaftar su idan kuna tsoron ku tuna ko za a yi ba shi za mu ah, ta aiki su to ana zaman lafiya ba zai faɗa mu ma yana da kyau a ga yawan mu a ga ƙarfin mu ana democracy ne ƙarfi shi ne ƙarfin yawa majority carry the vote su ku nuna masa majority ranar idi da saboda haka mata suna fita ranar yini akwai hadisi yana nan hadisi na rashin sai bukari hadisi ummu asiya hadisi ummu asiya yana nan cikin sai bukari رجال سيتي لا تريد التجارة ولا تضيع عن ذكر الله مغازي ولا فتوش فتوش وسيل سيروها حنا 被他那属阿拉的阿拉斯玛。等一下，说什么来？我这内蒙那去了，把我的阿拉斯玛给搞住了。جماعة يعني أثر السفر مولي دنيا ما مشغل في الشيء الآخر والله إذا كنت أنا مشغل في الشيء الآخر في الشيء الممكن كجعل شيطة حتى يصير أنا بصمه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم يا أيها الذين آمنوا لا fa'al zalika duk mutumin da kasuwarsa neman duniyarsa take shigantar da shi daga sallah ko ambaton Allah subhanahu wa ta'ala fa ulai ta wani kasuwa su da wani suke ranar juma'a فإذ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم، يا أيها الذين آمنوا يا أبو أن تفكر إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا أخي كرا صلى على الجمعة فاسعوا قد كوتا نعم، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى wa zarul bai ku bar duniya ku bar ciniki ku bar sai da sayarwa inda za ka karkara wannan ayat tana aiki sai maka duk wanda yi kai da wannan ayat wannan ayat tana aiki karara ana cikin sai da sayarwa kawai yin da ke fara ne. ana kiran sallah da an kashe wuta wutar Ko ba ne da ke wala da ta fita da shafi fita ba a rike shafi ba a rike shafi ba a rike ni dai lokacin da nake za a fita za a kashe wuta da kyau a bar abubuwa ma haka a jiya sallah ba da shaba ko ta runi ka bari akan cin roƙa ne haka za ta yi da za ku ba ba ta lafiya Mazu ji Allah ya ba mu da wallahi imani shi ke gyara imani shi ke gyara polis bai isa ba ƙasar bai isa ya gyara ba sojoji ba su san gyara da ba akwai inda za su yi aiki su amfani amma kuma sai kowa ya tsoron idan kowa ya tsoron Allah ya ba a bukatar da kusa don ba da sata ba sai kayan sata ba za ka bukaci polis ba hmm. ba da sata a gani to ala ai hali ba a san duniya ta sha ma mumini kai da wajen layi bari ba ku misali na wani annabi daga nan sai bari duka asirin da sha ma annabi suleiman alaihi salam dan annabi dawud alaihi salam Allah sai ce wa habna li dawud suleiman ko wa wahabna li dawud suleiman عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال إني أحببت حب sai wa annabi dawud alaihi salam kyautar da annabi shi na annabi sulaiman Allah ya ce amana shi annabi sulaiman malam la da bawo malam la da shi babban da bawo mai bauta wa Allah innahu awwab da shi mai yawan komawa ne ga Allah cikin dukkan al'amuransa Allah ya ce in tu'rida alaihi bil ashi ka tuna lokacin da aka bijiro masa da wakai bil ashi da yamma

da wato kuma na musamman ne a asfafi na zuciya su ne masu tsayawa a kan kafafuwa uku na hudar sai a daga haka kofatu saman kofatu ne kawai ke ne haka alamar suna shirye kawai ta aka danta jerawa annabi suleiman alaihi salam tun bayan azhar ba a magama jerawa sai dab da sallar magarba dab da sallar magarba sai aka kai ɗari tara da guda da masu dubu ne sai aka kai ɗari tara da guda النبي صلى الله عليه وسلم يا من بصدر العقل وأن دواتر صدق فهد الشعوى ينا كان لو صدق فهد هاي سيقول لك بصدر العقل دوله مقربة في استحال كان يشعي كاب عكسي ذا مقربة بصدر العقل كي لما أن دواتر صدق شيء كان سرد شيء لكبال بصدر العقل كو سيقول لك بصدر العقل دوله أن دواتر صدق فهد الشعوى نعم فطفق مدحا بالسرق والأعلى في ذنك أنت سقي ويبقى دول يجرسع سيئة تبدا أعلم عنام الطوائع هل عارفه حكا لنم وأنم دواكي تبي ترى جولا وتبكى سيدي يجرسع سيئة تبي يجرسع سيئة تبدا يا يا وسط مولي الرضا تشكل سيئة تبدا يجرسع يجرسع يجرسع سيئة تبدا صدقة تبدا صدقة سيئة صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين